manuniya. tun da shi haka ike so za a yi to ranar zaɓe za ta zo kuma in ya isa ya sake maimaita abin da yi. Turka shi ashe dai kowane gauta ja ne sai dai idan rana ba ta bugai da kyau ba rikicin rungumannin mu faɗin cikin gidan jam'iyyar PDP na zakulo shugabanni a arewa maso yammacin Najeriya ne ke cida har ma 'yan ɗarikar kwankwasiyar da suka kwashi 'yan kallo na cewa. To ai babu dalilin da ka ce ka kyale ko ina ba za a yi zaɓe ba kuma ka zo ka saka akwatuna ka ce za ka yi mana zaɓe shine wannan Nan muka ce ba za a yadda da shi ba ba zai yiwu ba kuma ba su isa su yi ba kuma sun gani ba su isa su yin ba. sai dai ɗaya daga cikin jigajigan jam'iyyar pdp da suka shirya wannan taron gangamin zaɓo shugaban jam'iyyar pdp a shiyar arewa maso yammacin najeriya ya ce rigimar ma iyawa ce ai. mu ba fa irin apc ba ne mu muna muna rigima muna rigima ne na hankali da fahimta. shi ko na hannun daman shugaban ƙasa muhammadu buhari faruk adamu aliyun jihar jigawa cewa yake idan 'yan najeriya ba su gamsu da gwamnatin shugaban ƙasa muhammadu buhari ba za su iya ɗaukan mataki. yadda misali muka zo zo muka kori jonathan idan 'yan najeriya ba su gamsu da abin da muke ba suna da dama an tashi wani zaman zama jam'iyyar sai dai kuma gwamnan jihar ta jigawa ya ce dole ne a jinjina wa shugaban kasa buhari ko makiyin mu ko baba buhari ya san cewa akan harkar boko haram baba buhari ya yi rawar gani waɗannan fa saye ne na somin taɓin miliyoyin da za mu murgino muku a cikin wannan shiri na manuniya. Mai sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci kuma sannunmu da sa'ar sake saduwa a cikin wani sabon shiri. Shiri na tara cikin jerin gwanan shirye-shiryen manuniyan da ke nuna al'umma mafita akan matsalolin da suka matsa musu lamba matuka. Sai dai maganar matso mafitar kuma ta zakulo shugaban jam'iyyar PDP ce ta kauran da aga wata wutar rikicin siyasa ta kama a cikin gidan jam'iyyar PDP. Har ma aka tarwatsa taron jihohin da ke arewa maso yammacin Najeriya ba ta da an yi zaɓe ba. Wannan kuma shine dalilin da ya sa manuniya ta ta bibiyi sun bankaurar da aka buga a wurin wancan taro. Kwamarar Sa'idu Bello na hannun daman sanata Bello Hayatu Gwarzan da shi ke neman shugabancin jam'iyyar PDP a yankin arewa maso yammacin Najeriya da aka dagula wannan zaɓe ne kuma ya ce a gaskiyar magana mamayar su 'yan kwankwasiya suka yi. Wannan zaɓe ya zama inconclusive kenan a Kaduna abinda zan iya cewa kar aro a kalma INEC a ruwa ne ya karewa ɗan kada kuma Rabi Musa Kunkusa ya hango zaɓen nan an yi ba zai ci ba shi isa ya mamaye jama'a ya zo ya sa aka tada guri aka fasa gurare aka zo aka tashi aka ce an daga ba mai niyyar mu zo a tada fitina ko a rigima ko a sanadiyar kashe wani ko kuma bata dukiyar wani ko a jiwa wani ciwo ba amma tun da shi haka yake so za a yi to ranar zaɓe za ta zo za kuma a sake komawa kuma za mu ga inda zai je ya hana zaben nan gaba kuma in ya isa ya sake maimaita abin da yi. Batta batun bikin bugan kirjin bangaje duk wani wanda ya kokarin kawo matsala a faɗa da za a sake sabon zaɓe. Magana suke na cewa zaɓen ma ba zai yiwu ba domin ko ana nema ne a ci mutuncin 'yan kwankwasiyan da ya kamata a ce su suka ɗauki wannan kujera. Alhaji Sanusi Siraja Kwankwaso ɗan kwankwasiya ne da kirkira kujerar sakataren tsare-tsare a jihar Kanawa kuma ya ce Muhammad Jama kwankwasiya ta tsayar kuma shi yake cin zaɓe kafin aka dagwalgwalo wancan taro. An ce gwamnan Sokoto shi zai saiwa 'yan jam'iyyar PDP na North West Zone POM sai ya ce shi ba zai saiwa Kano ba. To kamar yadda ya ce ba zai saiwa Kano ba. ya ga akwai mai karfi ne a mai girma injiniyan Rabi Musa kwankwa sai ce to ai dama mu mun saba irin wannan za mu kan mu fom. aka sai fom aka gama ashe tuni ma su sun sayowa shi Bello Hayatu fom? wanda ike mutumin nan kowa ya san jam'iyyar APC ike mara baya kuma gandujiya ike yi a sarari ba wai a boye ba to wannan ita ta sa muka ce inda aka bar kowace jiha ta kawo wanda take so mu ma jam'iyyar mu ta PDP a bari da jihar Kano a kawo wanda zai shugabanci zone inda muka aka haƙura da na kowa mu ma a haƙura da namu tunda an ce zonin akai. Amma wasu suna ganin me ya hana ku tunda su wancan bangaren sun fitar da sanata Bello Hayatu kuma ku fitar da naku in ya so ƙuri'a ta raba gardama. Mun fitar da Muhammad Jamu shi kuma jama'a suka je suka zaɓa musamman irin jihohin su Kebbi da Katsina da Kaduna da kuma Sokoto ma wani yankin duk da aka zo aka fara ƙuri'a aka fara zaben in ka dubi ƙuri'a duka Muhammad Jamu ake zaɓa ba sanata Bello ba. To amma idan haka ne kuna da nasara a zaben. Me yasa aka yi zargin cewa daga shigowar shi Rabiu Musa Kwankwasa sanata kawai sai aka ga yara matasa da suke biyan baya sun farma akwatunan zabe To ai babu dalilin da ka ce ka kyale ko ina ba za a yi zaɓe ba kuma ka zo ka saka akwatuna ka ce za ka yi mana zaɓe kuma akan kujera kwaya ɗaya ta jihar Kano. Shine wannan muka ce ba za a yarda da shi ba ba zai yiwu ba kuma ba su isa su yi ba kuma sun gani ba su isa su yin ba. To ko ma wacce irin tukka tukkar tunkuɗin juna za a yi tsakanin magoya bayan waɗanda ke neman wannan kujera guda biyu. Su dai gaggan jam'iyyar PDP da su suka gudanar da zaben zakulo shugabannin ma sun ce wannan rigima ma bata girgiza su ba domin kwalliya ce irin ta siyasa a wannan ƙasa. Haka dai dan kwamitin tsare-tsare na wannan zaɓe kuma wanda shine shugaban kwamitin tantance waɗanda za su yi zaɓe. Honorable Ibrahim Aliyu Sono ya shaida wa manuniya. To wannan abu siyasa ne kuma siyasa ta gaji haka kuma ba wani abu ne na damuwa ba abu ne na cewa jam'iyyar PDP har yanzu mutane mutane na nan suna bukatanta ka san abu mai kyau ko bazawara tana da masoya da yawa amma dai abin da ya burge ne ba sha'awa manyan mu duka sun haɗu gaba ɗaya ba wanda suna kallo aka sai ka ce to a daga zaben nan sai wani lokaci amma anya alhaji soro kun shiryar tinkarar gwamnati musamman ganin cewa ku yan adawa ne amma kun kama rigima cikin gida ah, to in ba rigima irin wannan ba to jami'a ba mutane kenan ai abu ne mai kyau ba fa kaji an ce an doke doke an kashe kashe bane kar ka manta shugabannin da gwamnonin mu da kenan arewa da manyan siyasa mutum daga eh, samun ta makarfi kwankwaso tambuwal da sauran gononin ne gaba daya da suke tattare a munan na nan moto ɗaya suka shiga bus suka tafi wurin taron nan moto ɗaya kuma suka dawo wurin taron nan so me ya kawo maganar cewa ba mu shirya ba a shirye muke ko gobe a sa zabe na san PDP za ta zabi in Allah ya amma za ku iya zaben shugabannin nan tunda dai ga irin wuta daga ta fara kama me zai hana ai ba abin da zai hana mu zabe mu fa irin APC bane mu muna muna rigima muna rigima ne na hankali da fahimta mafi akasarin yan Najeriya sun yi zubar kurnar zube kur'u ne a ranar zabe da aka yi na shekarar 2015 da kyakkyawan zaton shugaban ƙasa Muhammad Buhari zai kawo sabon salon sauyi cikin sauri wanda wannan kyakkyawan zato ne kuma wasu 'yan ƙasa ke cewa ya riga ya koma musu mafarki. Kuma ba ma wai 'yan kallo irin na siyasa ba hatta na ƙariban shugaban ƙasa Muhammad Buhari da a iya kiransu da na hannun dama irin su tsohon ɗan masaukilan tarayyar Najeriya daga jihar Jigawa kuma tsohon ɗan takarar gwamnan da ya dinga bibiyar takarar shugaban ƙasa Muhammad Buhari. Honorable Faruk Adamu Aliyu ya ce hangen dala ne kawai suka dinga yi wa gwamnatin kamar za su kawo sabon sauyi amma da suka shige gidan gwamnati gwamnatin sai suka ga abin da suka zata ba shi suka gani ba da muka zo a gwamnatance tsakani da Allah ba mu taba zaton lalacewa ta kai da mu gani ba wato wani abin ba za ka sani ba sai ka je gurin gaskiya akwai wasu abubuwa da dama da muka ranga su kan waccan gwamnati da shi to ashe rashin sani ne da muka zo mu ga ashe abin gaskiya ya wuce da yadda ake zato saboda ka wani abin za ka gwamnati ta yi misali ƙarin kuɗin mai ba inda ba mu shiga a ƙasar nan muna tawaye cewa ba mu yadda a ƙara kuɗin mai ba da muka shigo sai ga a cewa ah, bala'in ashe idan baka ƙara din ba matsalar ita ce duk ƙasashen nan da suke zagaye da mu man Najeriya suke sha saboda ka 'yan Najeriya suke biya wa 'yan Kamaru 'yan Chadi 'yan Nijar kuɗi domin mai domin yadda budan mu take idan ka ce zaka ci gaba da haka Najeriya ba ta da hali za ta iya wannan to kaga irin wannan a lokacin da muke cewa ba mu yadda a ƙara ba da yake mu sani ba amma da muka shigo sai mu ga shi kansa shugaba Jonathan lokacin da ya ƙara da kuɗin bai laifi ba kuma da yake demokradiya ake da abubuwan nan yadda misali muka zo muka kori jonathan idan yan najeriya ba su gamsu da abin da muke ba suna da dama an tashi wani zaben zaɓen jam'iyyar. me yiwa mai sauraro ya samu sanyin saccewar gwiwa daga irin waɗannan kalamai da ke fitowa daga bakin waɗanda ake ganin sunansu ya yi tambari a duniyar goyon bayan shugaban ƙasa muhammadu buhari musamman ganin babarin gwamnatin su kai ba suna ciki kuma suna ganin abin da suke gani amma dai waɗanda ke dafa da madafin iko kuma sun ce a gaskiyar magana dole a jinjinawa shugaban ƙasa ƙasa Muhammadu Buhari. Haka dai gwamna Muhammadu Badar Abubakar na jihar Jigawa ya wa da manuniya. Ko maƙiyin mu kwaƙiyin Baba Buhari ya san cewa akan harkar Boko Haram Baba Buhari ya yi rawar gani. Ba sai na yi dogon bayani ba kun san abin da ya faru lokacin kun san sauƙin da aka samu akan harkar Boko Haram. Harka ta banditry sace-sace da kidnapping harka ce wacce ita ma ga dajiya wacce kun san an fara ita a South South wanda ake sace mutane ana karɓar kuɗin fansa sai ta zo ta haɗu da rigimar an kwacewa fulani shanu an talauta su suka koyi wannan ɗabi'a suka shiga sabon abu ne da ya zo kuma ya kai iya fik ɗinsa yanzu da yaddar Allah sauƙin muke gani sabo ne wanda lokacin da muka alkawari babu wannan abu da faɗi haka to kuma abubuwan da suka faru kafin mu zo kafin Buhari ya zo ya kawo wannan abu me yasa babu yawa ba shi da yawa a jigawa saboda shugabanni na baya sun yi hangen nesa ba su ci burtali ba kuma sun kyautata wa fulani kuma suna saurara fulani kuma ba sa bari a zalunci fulani saboda haka fulanin jigawa ba su da tunanin an zalunce su balle su dau fansa ko su sa gaba da manoma to duka duka kuma bakin iyaka abin da muka dura cikin buhun manuniya na wannan mako kenan a madadin dukkanin waɗanda suka taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zo muku musamman ma dai abokin aiki na Mahmud Ibrahim Kwarin da shi ya kukkutsa ya kwaso mafi akasar muryoyin da kuka ji sai sashen Hausa na muryar Amurka da kan kawo muku wannan shiri kowace safiyar Juma'a. Ni Isa Lol Ikara da na shirya na gabata nake cewa sai kuma mako idan Allah ya sake sada mu a cikin shirin na manuniya.